high-base wasa ne, wasa tsakanin ƙungiyoyi biyu. Ƙungiya ɗaya ta sanya hannunsu a ƙarƙashin bargo kuma ta ɓoye zobe a cikin tafin hannu abokin wasan. sannan suna nuna hannayensu a rufe ga sauran tawagar sai sauran tawagar su yi hasashen a wace hannun zobe yake ɓoye tururuwa da giwa sun kasance abokan juna sosai kuma suna wasa tare a duk lokacin da suka sami dama matsalar ita ce mahaifin giwa ya kasance uba mai tsauri kuma baya son ɗansa yana wasa idan akwai aikin gida da za a yi ko kuma mahaifiyarsa tana buƙatar yin ayyuka kuma baya son ɗansa yana wasa da abokinsa turin a lokacin da ya kamata ya yi wasa da sauran giwayen cikin alfahari ƙaramin giwar ya ji tsoron mahaifinsa sosai bai ji daɗi ba a lokacin da yake fushi amma tururuwa ta kasance jajirtacciya kuma ba ta tsoron tsohon uban ɓacin rai wata rana abokanin biyu suna cikin wasan mahaibis sai suka ji baban a fusace ya nufo ƙasa ta girgiza da ƙarfi bishiyoyi na ta karkaɗe gefe zuwa gefe a'a babana ne sai matashin giwar ta yi kuka tsorace a fuskarsa me zan iya yi ƙaramar tururuwar ta zaro ƙirji ta tsaya tsayin daka kada ka damu abokina za ka iya ɓoye a bayana kuma mahaifinka ba zai same ni ba